الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، شيء بدأ silsila na ghazawatun nabi sallallahu alaihi wasallam wato yaƙi da gwagwarmaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da kafurai don tabbatar da wannan addini na musulunci a yau insha Allah za mu yi bayani a takaice dangane da abin da ya shafi fatahu makka wato yadda aka buɗe garin makka da yaƙi mun sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Makka aka haife shi kuma nan ya girma har ya kai shekara arba'in kafin ya zama annabin Allah kuma kafin nan ƙuraishawa sun yadda cewa amintacce ne shi yasa bayan ya cika shekara talatin da biyar a duniya da suke rikici na ɗora ɗakin kaba a ɗora hajjalu afwan na ɗakin kaba suka yi dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu hukunci kuma ya musu hukuncin aka ɗora hajarul aswad ɗin wanda an yi kwana da kwanaki ana jayayya a kansa amma da ya zo da addinin musulunci sai suka ce ba su yadda da shi ba bayan da sun yadda cewa aminun ne amincacce ne har suka mallakabi da al'amin to ya yi gwagwarmaya da su shekara goma sha uku a zamansa da ya yi a makka domin su karɓi wannan addinin amma ba su karfa ba sai dai cutar da shi da suke yi da isgilancin da suke masa da kuma hana mutane su musulunta bayan wannan shekaru goma sha uku ubangiji ta ala ya umarce shi da ya hijira daga garin makka ya koma madina alhalin yana son zaman garin makka saboda mahaifarsa ne kuma shi ne garin da ya fi kowane gari daraja shi yasa ma lokacin da ya fita bayan gari kafin ya tafi madina ya tsaya ya yi ban kwana da makka ya ce wallahi innaki kairu arzillah wa ahabbu habbu arzillah ilallah walaula ni ukhrijtu minki da makarashi makka ke ce garin da ubangiji ta ala ya fi so kuma ke ce garin da kika fi kowane gari daraja ba don mutanen ki sun fidda ni ba ba zan fita ba yana juyayin fita daga garin makka kamar yadda wara katubi naufal ya gaya masa a lokacin da aka masa wahayi na farko ya tabbatar masa da annattamsa cewa shi annabi ne wannan wanda ya zo masa din mala'ika jibrilu ne sai ce masa ina ma ina raye lokacin da mutanen ka za su fidda kai daga makka sai manzo sama ya ce awa mukhriji yahu yanzu za su fidda ni daga makka na ma juyayi ne na baya son ya bar gari warakatu bin nawfal ya ce ai duk wanda ya zo da irin abun da ka zo da shi din nan to mutanen sa za su yi gaba da shi to manzo Allah ta sama dai ya bar garin makka ya koma madina ba don daɗi bane kusan da a ce kafurai sun kore shi ne sun nemi su halaka shi ne ubangiji ta ala ba shi izini ya yi hijira daga garin makka ya koma garin madina wanda wannan kuma dukkan mutumin da yake zaune a garin da bai zai iya yin addininsa ba wajibi ne ya kaura daga wannan garin ya koma wani garin da zai iya yin addini idan ka kawo hujja ranar alkiyama cewa baka bauta Allah ta'ala yadda ya kamata ba saboda garin da kake gari ne wanda ba na musulmi ba na makiya addini to ubangiji ta'ala sai ce maka alam takum ardullahi wasi'a kasan Allah tana da yalwa garuruwan Allah suna da yawa wajibin ka ka kaura ka koma wani gari wannan shine fidda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka ya tafi garin Madina kuma ya fidda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa garin Madina to bayan an koma garin madina ai adawar ba ta ƙare ba suna nan dai suna binsa an gwabza yakin badar suka biyo shi daga makka suka je har badar suka yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan banar ta fi kusa da madina fiye da makka akan makka sannan shekara da ta zagayo suka je uhudu da su kurmushe manzala ta tuna da shi da sahabbansa wanda haka din ba ta yi ba suka sake koma wata shekara a shekara ta biyar suka yi taron dangi suka je za su dira musu a garin madina domin su kurmushe su a dawan dai har yanzu tana nan ubangiji ta ala bai ba su nasara ba mun karanta a shekara ta bakwai ko ta shida manzala ta suma yi mafarki cewa ya je garin makka ya yi ɗawafi ya yi umra mafarkin annabawa kuma gaskiya ne wahayi ne shikenan ma'anansa an umarci da sama da shi da sabansa su je su yi umra ya gaya sabansa aka shirya aka tafi umra amma kafurai suka hana manzon Allah sallallahu alaihi da sabansa shiga garin Makka haka nan suka dawo ba tare da sun yi wannan umran ba aka kulla alkawari babu yaki tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi har zuwa shekara goma duk wanda ya ya shiga cikin alkawarin manzala sa sama ya ce zai yi tarayya da manzara sama ba su isa su hana ba su ma wanda ya ce zai shiga su musulmi ba za su hana ba to a haka manzala sama ya koma ba tare da an yi wannan yakin ba ba tare da an yi wannan umran ba amma cikin alkawarin cewa baɗi za ku iya zuwa ku yi umra amma ba kan ba za mu yadda ba domin kada kafirai ko kuma laraba da suke gefe-gefe su ce manzala ta sama ya fi ƙarfinsu ne wato muhammadu ya fi ƙarfinsu ya shiga wato garin ya je umra ya fita su suna ga abin kunya ne wannan shekara ta bakwai Allah ta'ala ya ba manzala sama haƙuri aka juya aka yace da sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunna al masjid al harama in sha na aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafu saboda haka Allah ta'ala ya ce mafarkin na gaskiya ne zaka zo ka shiga makka ne garin safa aka ana shi shiga shekara da ta zagewo lokacin umra din umratul qada wato za a zo a yi umra shekara ta bakwai za a rama waccar umran da ba a yi ba lokacin da aka zo na sulhul hudaybiya shekaran da ta gabata manzo ya dauko yan makamai daidai gurgudo in ta kama yaki a yi in ko ba yaƙi ba ne a shiga ya umra a fita suka je makamansu a bayan gari aka ba su dama suka je suka shi umra na kwana uku suka fito duk a lokacin kafirai ne suke mallakan makka kuma gumaka ɗari uku da sittin suke rataye a jikin ɗakin kaba ana bauta musu maza su ma ya dawo to kafin shekara ta takwas ko a shekara ta takwas shawa sai suka saba wannan alkawari da suka yi na cewa ba za a yaƙi ba tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara goma sannan duk ƙabilan da ta ga dama ta tare ta yi alkawari da manzon sama cewa babu yaƙi tsakaninta kuma tana tare da shi to su shawa ba su isa su yaƙi wannan ƙabilan ba sannan kuma idan wata kabila ta ce za ta yi tarayya da ƙureshawa musulmi ba za su yaƙi wannan kabilan ba samana nan a haka huza sai suka ce su sun shiga cikin alkawarin manzon Allah sassama babu yaƙi a tsakaninsu su kuma banu bakar sai suka ce suna tare da ƙuraishawa babu yaƙi a tsakaninsu saboda haka musulmi ba su taɓa banu bakar ba haka ƙuraishawa ba za su taɓa banu kuza'a ba to dama akwai kuma adawa wanda take ɓoyayya a tsakanin kuzaa da banu bakar tun a zamanin jahiliya shikenan sai su banu bakar sai suka nemi su yaƙi kuzaa, suka afka musu suka yi amfani da wannan daman saboda ƙuraishawa za su taimake su suka je suka afka musu da daidai kuma ƙuraishawa suka taimaka musu da makamai to kaga sun saba sun saba alkawari to da suka yi haka sun sani cewa sun saba alkawari su da kansu sun ji hakan sai suka je suka samu manzon Allah sallama Abu Sufyan ya je har Madina ya je ba manzon Allah sama hakuri dangane da saba alkawari da suka yi da yaudaran da suka yi domin a ka'ida shi balarabin ya dau alkawari da kai ba zai saba ba an san su da cika alkawari musamman na abin da ya shafi yaki in an saba kuma to komi ma ya rushe sai abu sufyan shine shugaban makka a lokacin shugaban qurayshawan sai ji cewa ya kamata ya je ya jaddada alkawarin da suka yi da manzala ta suna cewa babu yaki a tsakanin su shekara goma shi sai kama hanyan hanyar madina ya je madina ya shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sani manzon Allah ta sama yana auren yassa ummu habiba shi bai musulunta ba a lokacin amma ummu habiba ko musulma ce wanda najashi ne ba da sadakinta dirhami 400 wa dinari 400 sadakinta ne fi tsada a cikin sadakin da manzon Allah ya bayar na auren da auren matansa shikenan kai tsaye sai ya tafi wajen yassa ummu habiba yar abu sufyan yana zuwa ya shiga wajenta kaga ta ga babanta shi ma ga yassa to kawai sai ya zo zai zauna akan shimfudar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa da ta ga zai zauna sai ta nade shimfuɗan. ta naɗe shimfuɗan kawai sai ta mai da shi gefe sai dai zauna a ƙasa sai ce mata to yanzu naɗe shimfiɗan nan kam kina ganin matsayina ya wuce in zauna a kan wannan shimfiɗan ne ko kuma matsayina bai kai ba ne in zauna a wannan shimfiɗan sai ta ce eh matsayinka ne bai kai ba inna ma'anta mushrikun najas kai mushriki ne kuma najasa ne ha za rashi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan shimfiɗan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam so da haka ba za ka zauna akan shimfiɗan manzala kuma ma alhalin kana jasa. dama kuma ubangiji ta ala ga mana ai mushrikai jasa ne ko innamal mushrikuna jasa. mushrikai wato ainihin na jasa ne so da haka sai ta gaya masa wannan yanzu idan ba musulunci ba mutum zai gaya babansa wannan da zai faɗa mu amma in ta kama ya kashe shi ma sai ya kashe shi idan yana cikin kafurai shi kuma yana cikin musulmi to da ta gaya masa haka sai ya ce mata laqad asabati ba'di sharrun lalle wani sharri ya same ki bayana wato ba mun rabu da kekin musulunta akwai wani sharri da ya same ki ma'ana a matsayinsa na babanta hatta masa haka to musulunci kuma ya wuce nan idan ana maganar musulunci ba a maganar wani wani dangantaka kuma dangantaka ta kare shi yasa abun nan eh, salman al-farisi yake cewa abil islamu la abali siwahu idza iftakaru bi qaisin aw tamim yana cewa babana shine musulunci ni ba ni da wani uba da ya wuce musulunci idan kabilan banu tamim suna alfahari su kabilan su kaza ne ko banu abun nan qais to ni na alfahari da musulunci to da haka ba ni dangantaka kuma ana maganar musulunci kuma sai dai idan ta hadu da musulunci din shikenan sai ya gaya mata wannan magana sai ya wuce sai ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya yi maganganunsa na yana son ya jaddada wannan alkawarin wato yana tsoron kada manza sama ya zo yaƙe shi to shi ko manza sama an zo an ba shi labarin ga halin da ake ciki banu kuza'a har sun zo sun nemi taimakon ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa banu bakar sun zo sun afka musu da taimakon ƙurishawa manzo Allah sallama ya nuna musu wani hadiri ya ce kun ga wannan hadirin idan ya sauka shi kenan za ku samu sauki wato za a je a zuba ruwa a wajen hadiri abun nan ruwa ya sauka ya kori ainihin banu baka shi kenan ya zo ya masa wannan magana maza kuma bai ce masa kawai ba ya shiru ba mun da ya gaya masa sai ya tafi wajen abubakar ya san shi ne babban amininsa ya je ya ce masa yana son da Allah ya binne ya masa shafa'a wato masa alfurma ya isar da sakonsa wajen maza sa maza Allah ya yi haƙuri a daidaita a sasanta a jaddada alkawarin da aka yi da shikenan sai Abubakar sai na Abubakar ce ini lastu bi fa'ilin ba zan maka wannan ba ya ce ba zan maka ba shikenan sai tafi wajen Sayyidina Umar na ma ya nemi wannan alfurma din shine abokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na biyu in ka ce abubakar sai ka ce umar a kan ya masa hanya da Allah ya masa alfurma ya je ya gaya manzala suma ga bukatansa domin kada a je a yaƙe su kar a ɗauke su matsayin masu saba alkawari sai na umar ya ce bai zai yi ba shi ma shi kenan sai je samu sai na ali jikan manzon abin nan dan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaron gidansa ne kuma surkinsa ne kuma dan sa ne cewa sai na ali ya je samu manzala ta sama ya gaya masa da abin da yake bukata ya nema masa wannan alfuma saboda idan kana nema abu wajen wani in ka nema ya gagara sai ka duba mukarrabansa wanda suke kusa da shi wanda yake jin nauyinsu sai su nema maka wannan alfurman in mai yiwuwa ne sai ka ga ta yiwu amma idan ba mai yiwuwa ba ne ba za a maka ba shi kenan sai dina ali ya ce zai yi ba kar ma ya saura abin nan kar ma ya masa magana to da ya ga haka sai tafi wajen fatima sai tafi wajen fatima sai ke tambayan fatima ya ce da allah ta yi wa sayidina ali magana shi kuma sayidina ali wa manzon allah sallallahu alaihi wasallam magana domin a sake jaddada wannan alkawarin ya ce mata idan an yi haka sai na ali zai zama shugaba har zuwa ƙarshen zamani ya yi masa magana ta yi masa magana a matsayin mahaifiyarsa ya yi wa manzala sama magana a masa wannan alfurman a ce to shi kenan an sasanta idan an yi haka ta ce fa yakunu sayyidan ila akhir da sai ya zama shugaban laraba har zuwa ƙarshen ƙarshen zamani fatima ita ma ta ƙi ta ce ba za ta yi ba za ta yi hakan ba saboda haka kenan daga nan dai hankalin abu sufyan ya tashi duniya ta masa duhu aka ba sai na ba shi shara ya ce baka da wata mafita ba sai dai ka koma kawai ka koma kawai makka inda ka fito shine kawai mafitanka kenan ya haura kuminsa ya sake komawa wato ainihin garin makka to dai je wajen qurayshawa sai ba su labarin ga abun da ya sa ga abun da ya faru ya yi wa maza sama magana ko kula shi bai yi wa ya ce da kaitu abubakar fa wajattu sharran idan samu bakar ma sharri ya samu ba ni alkhairi falam ajid lahu khairan ko falan ajid fihi khairan ban samu ni alkhairi tare da shi ba. Umar haka Aliyu haka to da haka kenan abunda suke tsoron shine zai faru da su to wannan shine sababin wannan yakin amma a ka'ida da ba su warware wannan alkawarin da suka yi na sulhul hudaybiya ba da manzo ma bai zai yaƙe su ba har sai an kai shekara goma amma su da kansu ne suka warware tunda suka warware ko to yanzu ya halatta ya halatta a yaƙe su a ka'idar musulunci ba a warware alkawari da aka yi da kafuri. amma in shi warware da kansa shikenan magana ta kare to daga nan manzo Allah ta suma sai ce a shirya a tafi yaƙi to amma fa kafin ma ya zo a yi wannan da shi ya gaya wa aisha ta shirya masa tafiya yaƙi tun kafin lokacin da kwana uku saboda an riga an gaya masa ga abin da ƙureshawa suka yi saboda haka ya ji a jikinsa cewa lalle za a je a yi yaƙi sai na abubakar ya zo ya shiga wajen aisha sai ya samu ta shirya wa manzala ta sama yaƙi ga kayan yaƙi na an shirya su sai ta ce meye wannan fa ina za a je sai ta ce ita ma wallahi ta sani ba ta san inda za a je ba Ba ta san me za a yi ba manzala sama bai gaya mata komai ba amma dai an shirya yaƙi shikenan maza su waye umarni yace sahabbansa kowa ya shirya aka shirya kuma yace musu makka za a tafi amma sai dai kar a gaya wa kowa ma'ana kar a faɗa kada kafirai su ji labarin cewa za a je makka don manzala ta sama al'adansa idan zai tafi makka abu ne idan zai tafi yaƙi tauriya yake yi tauriya shine ka faɗi wani abu wanda wani zai fahimci zahirin magananka da wani abu kuma magana za ta iya ɗaukan wani abu daban ɓoye amma ɓoyayyen kake nufi so da haka kamar zai tafi maka ne sai ka sai kama tambayan ya hanyar khaibar ba matsala kuma ana kokarin shirin yaƙi ana tambayan hanyar khaibar babu damuwa kaga hanyar khaibar daban hanyar maka dan so da haka in sai kafure su ji kamar khaibar zai tafi to maza su yana irin wannan ɓaddaba min to wannan kamar na sha misali Eh, kamar mutum ne abokinka amininka zai yi aure ya gayyace ka ɗaurin aure wanda in bai ganka ba zai ji daɗi ba kai kuma kawai kasala sai ta hana ka zuwa ba wani uzuri kake da shi karɓaɓɓe ko na rashin lafiya ba ana ɗaurawa aure ya tambaya bikinsa ne ina kake babu ina wane babu shikenan can da kuka haɗu ya baka zo aure na ba ko daga baya ka je sai ka ce wallahi jiya da ciki da kai na kwana me zai fahimta da ciwon kai da ciwon ciki kai kuwa ka nufin ka kwana da cikinka da kanka to wannan shine tauriya kenan abin da kake <laughs> nufi daban abin da zai fahimta daban to wannan haka maza su aike da ya so ya ɓadda babin ma sai ya tura wasu mayaka guda abin nan guda guda takwas kawai su je su yaƙi wata kabila mutum takwas kawai kaga sai a ɗauka cewa ba wani yaƙin da zai fita ma domin kada kafirai su gane to amma sahabbai sun san inda za a tafi su wancan mayakan ne ba sani ba sai daga ba suka juyo suka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amma kafin a je makka hadi bin Abi aka amma yanzu zuwa Bukhari da Muslim sai rubuta takarda wanda take bawa Qurayshawa labarin cewa manzo Allah kuma zai zo yake su a makka ya rubuta wasiƙa sai ba wata mata yace ta je ta kai wa quraishawa in ta kai akwai ladan da zai bata shikenan sai ta ɗauki takarda sai ta tafi tana tafiya malaka jibril sai zai ga manzo Allah sallallahu cewa fa haɗi bin abi balta ta sahabi ne na manzala sallallahu mai daraja wanda ya je yakin badar cewa ya rubuta takarda ya tura wa quraishawan makka fa cewa zaka je ka yake su to kaga za su shiri kafin a zo za su shirya sosai kuma ba a bukatan wannan nan maza sun sai kira Saidina ali da al-miqdad da zubair bin awam da abu marsad cewa su tafi rawdatu khan sunan wani wuri ne su je wancan wajen wani wadi su je akwai wata mata da su same ta tana ɗauke da wata wasiƙa su je su karɓo wasiƙan su dawo shikenan suna zuwa wannan wajen kuma sai suka samu matan da suka same ta suka ce ta kawo takaddan da yake hannunta wanda aka bata ta kai wa ƙurishawa sai ta ce ita babu takadda a tare da ita shi nan suka sauke kayanta suka bincika kan sirjinta komai da komai ba a gani ba har sun juya za su tafi sai sai na alete a manzon Allah ne sa sama ya ce mana tana tare da takaddan nan ya ce wallahi manzon Allah sama bai zai karya ba ko mu ma ba karya muke ba manzo sama ya gaya mana saboda haka ɗayan biyu la tukhrijanna alkitaba aw la tunzi'anna ba. ko dai ki fitar mana da wasikar nan ko mu miki tsirara anan to da ta fahimci da gaske suke in bata ba da wasiƙan ba za su mata tsirara shikenan sai ta kama kunce kitson kanta tana kuncewa sai ga takarda ta zaro a sai dama a cikin kitson ta tasa shi yasa ba su gani ba shikenan suka ɗauko takarda suka kawo manzon Allah sallallahu da aka zo aka bude takarda sai gashi daga haɗi bin abi balta ata zuwa ga qurayshawa yana ba su labarin cewa manzon sama zai zo yake su to wannan aikin munafurci sunansa sai manzon sama ya sa aka kira aka kira haɗi ya zo to da ya zo ya gane manzon sama ya yi fushi sai ce ya rasulullahi la ta'jal alayya ka min gaggawa yace wallahi ban yi ridda ba wallahi inni na mu'minun martadattu wa ma baddaltu yace wallahi ni mumini ne ban yi ridda ba kuma ban canja ba ina nan a ima da imani na amma abun da yasa ne wannan abu saboda ni ba dangin Qurayshawa bane ni na dan shiga cikin su ne kuma na taho na bar musu iyalaina da 'ya'yana da 'yan uwana kuma ni bani da mai kare mini su su sauran sabanka duk suna da 'yan uwa masu kare musu su to shine ne haka don na samu shiga wurin su ko wannan din ya sa su saurara wa iyalaina da 'ya'yana. amma wallahi ba nayi bane saboda munafurci ko don ya zamana ko kuma ya zama nayi rijana bar addinin musulunci ba sai sai na Umar ya ce ya Rasulullah da'ani adribu unuka hadha almunafiq ka bani dama in bugi wuyan wannan munafiki lalle abun da yi hukuncin kisa ne ba don shi bane in wani ne ba irin sai ba to kisa ne kawai hukuncinsa don ya yi ha'inci to da sai na umar ya faɗi haka manzan sama sai ce a innahu kashahi da badaran wa ma yudrika la'alla Allah qad tala ala ahli badrin wa qala lahum if'alu ma shi'tum wa qad ghafartu lakum yace ai ya je yakin badar wanda ya je yakin badar zai zama munafuki? ba zai zama ba ai ubangiji ta'ala muna fata ya zama ya yi tsinkayi zukatan mutanen badar ɗin ma yake ku je ku aikata abin da kuka ga dama na gafarta muku wannan shi kenan mutanen duniya suka je yakin badar an gafarta musu gaba ɗaya to shi kenan daga nan sai manzo Allah ta sama bai masa komai ba kuma sai ubangiji ta Allah ya saukar da ayan da take gaskanta hadi din tana cewa allazina amanu la tattakhizu aduwi wa aduwakum awliya ya ko da kuka imani kar ku riƙi maƙiyana da maƙiyanku masoya kaga anan ana yi wa haɗi faɗa ne cewa kar ya riƙi kafirin nan a matsayin masoya kuskure ne abin da yake yi to amma da aka tashi shi zai fara shiga cikin ana sai aka ce ya ayyuhal ladina amanu ya kodan da kuka imani a sai yana da imani dan da bai da imani munafiki ne sai a ce ya ayyuhal munafiqun ya ku munafikai ba a ce munafikai ba kaga sai tabbatar da cewa mai imani ne kamar yadda manzo sama da ya gama bayanin sa ce masa ya sadakta kai gaskiya to wannan kuma yana nuna mana darajar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman wanda suka je yakin badal shi yasa idan mutum ko tarihin sa ake bayarwa to ko da ya je wasu yaƙoƙi kawai sai an ambata a ce ka shahida badaran ya je yakin badar ko a ce wa huwa badariyun ya je yakin badar saboda yakin badar babu wani yaƙi da aka yi a musulunci irinsa saboda haka abun alfahari ne yakin badar to wannan kuma shine yake nuna mana kuma a cikin sahabban manzon sama babu munafiki in an cewa mutum munafiki ne to dama kafuri ne bai yi imani ba amma ba cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yace munafukai ne to shine munafiki kamar yadda Abu Zur'a Ar-Razi yake cewa idza ra'aita rajulan ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله annahu الله In وسلم فعلم أنه زنديق إن كغواني sallallahu alaihi wasallam to ka sani cewa munafuki ne. وذلك لأن القرآن عندنا حق ومحمدا صلى الله عليه وسلم عندنا حق وما أدى وما أتى بهذا القرآن وما أدى إلينا هذه السنن إلا هؤلاء والطعن فيهم طعن في الدين وهم أولى بتان وهم زنادقة ba wanda ya kawo mana gaskiya ne mazala gaskiya ne ba wanda ya zo mana da alkur'ani da kuma hadisan manzala ta sama sai wa'annan sahabban so da haka su sukan addini ne duk masu sukan su suka fi cancanta a soke su kuma munafukai ne zanadika sau da ka munafuki ne yake zagin sahabin manzon Allah sai sama ko da yayi laifi ma Allah ya gafarta musu ko da yayi din shi ba annabi bane in ma yayin Allah ya gafarta masa to kai kuma ba kana da tabbacin Allah ya gafarta maka baka da wannan tabbacin kuma Allah ya musu alƙawarin aljanna gaba ɗaya ce wa kullum wa'adallahu alhusna to kaga ba dama ka soke su to kaga haɗi sai wannan ma ya zama daraja a wajen haɗi bin abi basta Ga gashi laifi amma kuma ƙur'ani ya wanke shi manzo sama ya wanke shi an nuna darajansa to haka nan dukkan wanda ya je ya je yakin badar to daga nan da aka kwace wannan wasikan sai ya zama quraishawa ba su da labarin da a zo da a zo wannan yakin sai a ƙarshe ƙarshe an kusan shiga madina kaga manzo Allah sallama bai bari sabai sun faɗa ba da wani ya zo zai faɗa ma aka masa wahayi aka nuna masa aka gaya masa kuma aka wato ainihin kai ɗauki na wannan abu to lokacin da aka gaya na umar cewa ya halarci yaƙin badar kuma Allah ya gafarta masa sai na umar sai kama kuka sai na umar kama kuka ya ce wallahi wa rasulu alam wa ma yudrika la'alla Allah qad ittala ala badarin, badrin wa qala if'alu ma shitun sai ce wallahi wa rasulu alam ya fashe da kuka me yasa sai na Umar shi ba sassauci cikin cikin cikin al'amarinsa to amma kuma wa kana waqafan inda kitabillah in Allah ya faɗa kuma to shikenan ya sallama amma ba don Qur'ani ba don manzo sallallahu ya faɗa ba ba don Qur'ani ya sauka tabbatar da imanin hadi ba ai kawai da ai kai shi lahira saboda ba za a taba addini yana ji ba da wannan ne kaga makiya addinin Allah suke zagin sa saboda gudunmuwa da ya bayar wajen kare addinin musulunci da kuma tallata wato ainihin wannan addini to musulmai daga nan sai suka kama shirin tafiya wato ainihin garin makka manzala sallallahu alaihi wasallam ya bar garin madina a tare da shi akwai mutum dubu goma kuma ya bar madina ya miƙa maka a goma ga wata ramadan shekara ta ɗari takwas ana azumin wata ramadan ya tafi garin maka so za ka yaƙin maka a ramadan aka yi shi na shekara ta takwas me nace ne a ta takwas da ai ko ɗari takwas nace ka san takwas nake nufi <laughs> saboda musulunci <laughs> ai tarihin sa ne ne saboda haka shekara takwas saboda haka a shekara ta takwas aka yi yakin manzala ta sallama ya kama hanya ta zuwa ainihin wato makka daga madina ana tafiya ana tafiya sai ya haɗu da wato wasu daga cikin wato mutane ya haɗu da babbansa abbas yana musulmi kuma zai hijira ya tafi wato ainihin madina da bai hijira ba sannan a can gaba kuma ya sake haduwa da abu sufyan bin haris da kuma wannan abdullahi bin abi umayya to da ya haɗu da su ko kallon su bai yi ba saboda wato irin cutar da musulunci da da suka yi shike ne ya ci gaba ya je yana ta tafiyansa har suka je suka sauka wani wuri da aka ce masa kadid suka je suka isa wannan wajen suka sauke zango to da suka sauke zango a wajen sai ya zama na kowanne daga cikin su azumi ya kai masa wahalan azumi to sai manzo sama sai kira aka bashi ruwa sha sauran sahabbai ma yace kowa ya sha ma'ana kowa ya karya azumin sa mun fahimta wannan shi yake nuna mana abu biyu abu na farko tafiya a watan ramadana ya halatta kai azumi ya halatta kuma ka sha don Allah ta'ala da ya baka dama fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra sannan kuma matsala ta biyu shine idan azumin ya wahalar da kai kuma to ka sha din shi yafi akan ka ci gaba da azumi shi yasa manzala kuma sai ya sha ya sha azumi din ai mun san kissan mutumin da ana halin tafiya aka manzala kuma ga an kewaye wani ana ta marfifita sai ya ce waye wannan aka ce ai azumi yake yi sai ya ce laysa min albirri as-siyamu fi safar ba daga cikin da'a yin azumi a halin tafiya yana nufin in ka kai irin wannan halin to ba kokari bane ka ce zaka yi zaka yi azumi ba saboda haka sai ya sai ya tafi da abin nan sai sai ya sha sahabban sa ma suka sha wato ainihin ruwa saboda halin kasancewar su matafiya ne matafi kuma yana da daman ya sha yana da daman wato ya azumi ba kamar yadda su shi'a a wurin su dole ne ka sha in ka yi azumi ma wai baka da azumi ko da tafiyan nan da nan ne duk da an firin jari da ma yin azumin ya fi inda ba wahalar da kai zai yi ba saboda kai shi a watan ramadana ya fi daraja kuma ka riga ka sauke wajibin baka tunanin ana bin ka bashi daga baya to ana nan sai zai suka je suka saƙo wani wuri da ake ce masa marwa zahran suka je suka zauna al-abbas ya ga manzala ta sama da shi da jama'ansa to sai ke ta neman hanyar da zai gaya abu sufyan cewa fa manzo sama ya zo da rundunan da fa mutane maka ba su isa ba quraisha ba su isa ba yana zaga yana zagayawa sai ji muryar abu sufiya yana tattaunawa da wani shikenan sai ya je wajen sai ya nemi abu ne ya zo ya roƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya zo su tattauna domin bai zai iya yaƙi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a wannan lokacin domin ai a tarihin yakin musulunci maza sama bai taɓa fita da mutum dubu goma ba sai a sai a makka sai a fatahu a fatahu makka so da haka daga mutum dubu uku ne ko abin da bai kai bai kai dubu uku ba to manzo Allah ta saba abin nan sai da sai zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi Abbas ya dauko shi ya dau wato abin nan alfadarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam albagalatul bayba ya hau wannan alfadarin sai je ɗauko abu sufiyan suna tafiya suna tafiya a wuce da an zo waye wannan sai ce babban manzon Allah ne akan alfadarinsa sai a kyale shi a kyale shi har aka kai shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi ya tattauna da shi yace to abin da yake so da kai ka musulunta ka shaida babu mun bauta da gaskiya sai Allah sai bai yi ba ka shaida ni manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai ce har yanzu dai ina dan jin dan dan shakka shakka har yanzu yana shakka shakka shi ke nan maza sawa sai kyale shi sai abba da zai same shi ce abu sufyan abinda nake so da kai ka musulunta ka shaida babu bauta da gaskiya sai Allah tun kafin a sare wuyanka domin bai musulunta ba ma zai tafi lahira yaƙi ne ya fi karfinsa babu yadda iya shi ke a lokacin sai ya musulunta ya ce ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah kuma musulunci na gaskiya kaga yaƙi duk da cewa wani wuta zai gani ya musulunta din kamar an yi musuluntan kuma sai musuluntan ya zama mai na gaskiya ne akwai ikhlasi a cikinsa ba za ka ce ai ga wuta ne shi yasa ya musulunta ba bai da imani ba a Usama bin Zaid da ya kokowa da wani kafuri a wurin yaƙi Kafurin da ya samu dama zai kashe shi sai sai ya samu dama ya kada shi ya ɗau takobi zai buga masa sai ya ce ashadu an la ilaha illallah sai musulunta Usama ya ce wannan yayi ne don kar in kashe shi kawai sai kashe shi wato ya tuhumi sa cewa ba don Allah bane sai daba masa takobi sai mutu daga baya abun sai dame shi zai ga manzo sama cewa fa wallahi ga abun da ya faru da ni mutumin nan ya ila ila illallah amma sai nace kawai yayi ne don tsoron takobi sai na kashe shi manzo Allah sama yayi fushi yace yanzu zaka kashe zaka kashe shi a taqatulahu bada an qala la ilaha illallah zaka kashe shi bayan ya faɗi la ilaha illallah sai ya rasulullahi inna ma qalaha ta'awudan ya faɗa ne fa don don neman tsari kar in kashe shi ce to ya za ka yi da la'ilaha ilaha sarana alkiyama ya za ka yi da ita sai ta inna ma a kofa min as-silah ya faɗa ne don tsoron makami manzo sun ya ce masa halla shakakta kalbahu, hatta ta'lama qalaha amla da ka tsaga zuciyarsa man ka gane don Allah ya faɗa ko ba don Allah ba mutum zai iya haka kaga bai zai iya ba to kaga wannan shi yake nuna cewa idan a zahiri mutum ya musulunta baka da daman ka ce ba don Allah ya musulunta ba don baka yi saka tsaga zuciyansa ba kuma akwai wanda suke musulunta don tsoron takobin ko musuluncin su ya kyau sai a ce sai aka ji an ce fa wa hasuna islamuhu musuluncin ya kyau koda da farkon tsoro ne yasa yasa yake yi amma daga baya kuma sai kaga musuluncin sa ya kyau to kaga ba dama ka masa inkari cewa ka ce shi ba mumini bane to misalin wannan kamar yadda wasu suke tambaya kana son wata mata ne kirista sai kake son zaka aure ta sai ta ce in zaka aure ni zan musulunta amma ba za ka aure ni ba ba zan musulunta ba sai ta musulunta don ka aure ta to yanzu ya halatta ka aure ta ya halatta mana ba ta musulunta ba ai komai yana da sababi so da ita kuma sababin musuluntanta ka auri musulmi ka isa ka tsaga zuciyanta ne ka gane babu ikhlasi a cikin musuluncinta wata ma idan ya sake ta sai ta je ta koma cocin ta kawai kuma baka da daman ka ce a lokacin ba musulunci take ba lokacin da take musulma saboda baka isa ka tsaga zuciyanta ka gane ikhlafin ta ba shikenan a ƙarshe dai sai musulunta Abdullahi bin Al-Abbas bin Abdul Muttalib yace masa wai haka aslim qabla an tubraka unuku qabla an tubraba unuku ka musulunta kafin a buge wuyanka kafin a sare wuyanka shikenan sai ya sai ya musulunta to da ya musulunta sai abbas ya ce to ya rasulallah tunda mun samu abu sufyan ya musulunta shine kuma shugaban qurayshawan to mutum ne wanda yake son alfahari kaɗan sanya masa wani abu wanda zai ji daɗi don wannan zai ƙara sawa a yi nasara idan an shiga makka to sai daga nan sai ce man dakhala dara abi sufyan fa huwa amin don su riga sun tsori ta kam yace manzo sama yace duk wanda ya shiga gidan abu sufyan to kar a taba shi kaga an girmama shi yayi saboda haka duk wanda ya ji tsoro ya shiga gidan Abu Sufyan to musulmi kar su taba shi su yade shi kawai man aghlaqa alaiha alaihi babahu fa huwa aminu duk wanda ya shiga gidansa ya kulle ya kiye fito to na bashi amana kar a taba shi wannan fatunka a shiga maka aka faɗi wannan sannan man dakhala almasjida fa huwa amin duk wanda ya shiga masallaci to ya zama amintacce shi ma kar a taba shi duk wanda ya shiga dakin kaba in ba wasu da manzarsa ya ware ya ce su kan ko suna makalkale da rigan kaba a kashe su kamar abdul uzza bin khatal da ikrima bin abi jahal da sauransu wa'annan kam su ka ko a wani hali za a kashe su to shikenan da aka masa haka sai ji daɗi shikenan sai manzo sama ya ce a bar wannan marwa zahara din a tafi a je a shiga garin a wato garin makka za a tafi yaki to amma sai manzo sai ya ce wa abbas ka tsare abu sufyan a wurinka a daidai wuri kaza da mu zo mu wuce katiba katiba wato runduna runduna na yaƙi na ana son a ba abu sufyan tsoro ne kasan alharbu alharbu ya yaƙi yau yaudara ne duk barazanar da zaka iya yi abokin gaban ka ji tsoron ka to kai ko da ƙarya ne ma domin zaka ci galba a kansa kuma an halatta ƙarya a wurin yaƙi din ba ga Khalid bin Walid a yaƙin mota ba ƙura ya tayar ba da aka zo abin nan an an kashe duk wanda aka bawa tuta guda uku zaid bin harisa abun nan ja'far bin abi talib abdullah bin rawaha zamu zo kan kissan wannan yaki ma da aka bashi tutan sai ce to yanzu abin da zamu yi na gaba su dawo baya na ba su koma gaba na dama su dawo hagu su koma dama don in suka hango musu su dauka an karo mana jama'a ne daga daga Madina da aka yi hakan aka tinkare sai ce to a tada kura sai aka tada kura kura ta tirnike a wajen kawai kaga an yaudare su sai suka tsorita sai ce to mu juya mu tafi madina suka juya suka kowa madina suka tsira don su dubu uku ne su kuma kafirin nan su dubu ɗari dubu ɗari rumawa kuma dubu ɗari turawa sai aka koma to kaga a nan maza su sai ya ce ka tsare abbas ka tsare abu sufyan a nan a gefen hanya mu dinga wucewa wannan ya wuce domin ya ga yawan mu ya tsorita sai aka tsare wayannan sai su zo jama'a sun taho sai ce suwa wani ce wannan ai banu sulaim ne wayan nan fa banu aslam wayan nan fa muzayyan wayan nan abun nan juhaina haka aka dinga yana ta mamaki can sai ga manzala sallama da muhajirai da ansarawa mutanen madina da da sabon makka da ya gansu yace kai waɗannan fa sai aka ce ai manzon Allah ne ya sallama da da shi da muhajirun wal ansar sai yace to ai wayannan la yakunu li ahadin minhum qibala wala taqa babu wani wanda ya yake tinkari wayannan rundunan babu wanda ya sai tinkare su nan ya tsori ta an karya dogonsa da aka gama wucewa sai ta yanzu in san da in je in gaya mutane na ba za su iya da Muhammadu da jama'ansa ba har yake gaya a Abbas a lokacin fa kaga ya musulunta fa amma yana cewa lalle mulkin dan babban kan nan ya girma da karkanin <laughs> mulku ibnu akhika azima mulkin dan babban ka ya girma Abbas sai masa kace kai ba mulki bane dai annabta ne annabta ne ina nubuwa sai ce yawwa to sai dai hakan din sai dai haka ne kaga sabon musulun ta kenan ko sai ya maka shirme sai dai kai hakuri kawai babu yadda ya kai ya shi yasa wajen mutum sabon ta ne duk kwaban da ya sai a bashi uzuri wai wai mulkin dan babban ka ya girma yace kai annabta ne dai sai ce yawwa to sai dai hakan shikenan sai san da ya tafi makka yi gudu ya je ga mutanensa da ya je sai shela ya abin nan ya ma'asharar ya ma'asharar ya ma'asharar quraish ya ku qurayshawa haqiqa yayi ce da muryansa kowa ya abun nan sai ce haza muhammadun qad ja'akum bima la qibala lakum lahu bihi muhammad ya zo muku da abin da ba ku isa ku biskance shi da shi ba ya zo muku makka da rundunan da ba ku isa ku tare ta ba saboda haka kar ku kuskura ku ce za ku tare shi faman kala dara abi sufyan fa huwa aminun yace duk wanda ya shiga gidan abu sufyan to amincacce ne ma'ana ba za a taba shi ba sai suka ce kaji mawukaci suka ce qatala khalla <laughs> yace suka ce Allah ya dine maka menene gidan abu sufyan da wannan rundunan gidan abu sufyan zai iya kare mutum daga wannan rundunan su ba su dauka maza ta wane ya gaya masa haka cewa ya amintar da shi duk wanda ya faɗi duk wanda ya shiga gidan an kare shi ba saboda haka kawai shine kuma shugaban su suka ce ma tuguni daru abi sufyan ma tuguni daru gidanka wani amfani zai yi wannan rundunar yaƙi irin wannan suka ce Allah ya tsine masa sai ci gaba da faɗa man dakala ba man aghlaqa alaihi babahu fa huwa amin duk wanda ya kulle kofansa to ya aminta kar ba za a taba shi ba man dakala almasjid fa huwa amin duk wanda ya shiga masallaci to ya aminta shi ma ba za a taba shi ba indai ka shiga masallacin Ka'aba sai ci gaba da gaya masu haka to masu hankalinsu sai suka gane wannan abun ba a banza ba da gaske ne sai suka tarwatse suka dinga shiga wasu gidan Abu Sufyan wasu suka dinga kulle gidajensu wasu suna tafiya masallaci domin kar a yaƙe su to amma wawayen Qurayshawan ka sa a cikin al'umma dole za ka samu wawaye marasa wayo sai suka haɗu suka ce su sai sun yaƙe shi su kan babu gudu babu ja da baya sai sun yaƙi musulmi sai sun yaƙi manza da sama da jama'ansa wai ko ne wai ana ce masa silah filahul muslim wai shi makami ne ma kawai ibnu ibnu ibnu salam shi makami ne kawai na manta suna ibnu siyad shi makami ne ma ake gaya masa shi kawai idan idan dai zai yaƙi da musulmi to kamar makami zalla ne yake yaƙi da musulmi yaje yana shiri zai fita matarsa tana cewa ina za ka je da yace haba ni fa makami ne fa shikenan suka tsaya su suku za su tari su ne za su tari musulmi su yaƙe su kenan ana nan manzo da sama sai ya kasa rundunar yaƙin sa akwai jama'an da Khalid bin Walid yake jagoranta kun san shi da iya yaƙi akwai wanda Zubair bin Awam yake jagoranta akwai wanda shi yake jagoranta sai ce Khalid bin Walid ka shigo ta ƙasan Makka kai da jama'anka kai kuma Zubair bin Awam ka shigo ta sama ni kuma zan yi gaba zan je na tsaya a Ka'aba abun nan a Safa kusa da Ka'aba kai Khalid bin Walid da kai da rundunan ka duk wanda kuka hadu da shi ku girbe shi girbewa har sai kun hadu da ni a Safa kai ko Zubairu a kai ta tafiya kana ta shara har sai ka zo Hajjun ka je ka kafa takobin ka a wannan wajen dan zo in same ka a wajen ka tsaya a wajen haka haka kuwa Khalid bin Walid dinga share wa'annan wawayen yana ta share su ana girbe su Hassan da ya zo ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen wato ainihin safa to da wannan ne aka rusa kafirin rusawa wannan mutumin na ma da ya roga da gudu ya koma wurin matarsa aka ce ina makamin kai ce wani makami kuma <laughs> ya ce ai abin da Muhammadu ya zo da shi ya fi karfi wannan makami yace ke kina ganin mutanen nan shi na an gama da su aka aka rusa su to da aka rusa su kowa ya gudu dama manyan kan masu hankali kan ba suna can suna suna gidajensu ba sun kukulle, wasu suna ɗakin kaba to nan wannan su ma ya lissafa cewa ko ɗakin kaba ko da rigar kaba suka makalkale a a kashe su su ba saurara ba sai wani yace ga tan ibnu khatal yana nan yana rate da ɗakin kaba abdul uzza kenan maza su ya ce ka kashe shi kashewa aka je aka kashe shi nan sun yi musulunci ta'annutin da ba za a iya wato afuwa bane ba za a ba za a basu ba saboda haka haka nan aka shiga cikin garin makka masu gudu suka gudu wanda za a kashe su kuma aka kashe su to daga nan sai manzala ta sama sai ya shiga ɗakin ka'aba ya shiga masallaci da shi da sahabbansa Khalid bin Walid ya same shi a Safa aka runguma aka je aka samu Abdullah bin Zubair a ainihin Hajun shikenan aka tafi ainihin cikin masallacin Ka'aba ana zuwa aka samu gumaka ɗari uku da sittin suna rataye a ɗakin kaba, ana bauta musu ka duba duk zaman da manzala sama yi a makka akwai wannan gumakan har zaman da ya a madina akwai wannan gumakan shekara nawa kenan ashirin da uku ana bautan gumaka a makka sa sama bai taɓa cewa ku zo mu je mu rusa gumakan nan ko da za mu kare ba har sai da ya yi ƙarfi tukun ya yi jira kuma madina ya yi ƙarfi to shi yasa kaga shi musulunci ba ba ba tahawur bane abin da ake cewa shi ne sadaukantaka ta iska mutuwan kuda ake cewa ne ko shahadan kuda bane ka je ka kai kanka kawai inda za a kashe ka kawai shikenan ka ce kai a'a idan kana tamanin nasara sai ka tinkari yaki amma ka zan ba nasara za ka yi ba to sai ka yi wayo wayo yadda za a dan sasanta ba tare da an yaki ba haka manzo sama yayi ta hakuri bai yaki da Quraysh nan ba har da ya ga yayi karfin da zai iya zai iya yaki da su to amma mutumin da zai ce wai shi zai je ya shiga yaƙi ko za a halaka shi ne ko ma ya je ya halaka kansa da bom ya tada wani bom ya halaka kansa da wasu kafirai ya ce kuma ya yi jihadi ai na ya samu wannan jihadi ai manzon Allah kuma bai yi irin wannan jihadin ba so da haka jihadi don kalmar Allah ta ɗaukaka ne ai nasara shine shine shine manufarsa amma in Allah ya sa aka kashe ka kuma kai shahada nasarar ne kai ma a wurinka amma in an san cewa barna za a yi babu gyara a ciki to ba za a je ba ma kwata kwata wannan ya saba sharuɗan jihadi to amma a nan da maza suna tabbatar da ya yi ƙarfin da zai iya tinkaran su sai tinkare su to da aka zo wato ainihin ɗakin kaba manzon Allah sallallahu alaihi ya zagaye ɗakin kaba ya kewaya shi ya yi tsawafi ya sumbanci hajarul aswad su ma sabansa suka yi tsawafi yana rike da ainihin bakansa wayannan gumaka ɗari uku da sittin ɗin nan haka ya dinga zunguran su gunki gunki sai ya zunguri gunki ya ce wa ƙul ja wa za al-batil inna al ka kana zahuka sai gunki sai ya sako taka taka a zunguri wannan ya sako taka taka haka gaba ɗaya aka gama da gumaka ɗari uku da sittin, aka share kaba gaba ɗayanta ta ya zama babu wani gunki da ya rage ko da guda ɗaya an tsarkake kaba ko ba tsarkake ta amma bayan shekara nawa bayan shekara ashirin da ɗaya, ana gwagwarmaya da Qurayshawa ashirin da ɗaya, da aka share wa'annan gumakan lokacin sallah yi manzon sa ya ce bilal ka hau saman ɗakin kaba kai kiran sallah duk mutanen makka su ji ya hau saman ɗakin kaba ya kira sallah ya kalmar shahada ashhadu an la ilaha illallah akai yi kiran sallah duk kafirin makka suka ji babu wanda ya isa ya fito ka duba waɗanda suka kori manzon Allah sallallahu alaihi sallam suka yi niyan da su kashe shi Allah ya tseratar da shi ya kiyaye shi ya bar garin makka amma su ne kuma yau suke ƙuya manzo Allah ta suma ya shigo garin maka kaga wannan shi yake nuna Allah subhanahu wataala yana ɗaukaka addininsa yana ɗaukaka musulmi idan suka yi haƙuri amma kada su yi gaggawa ka ce kai yanzu yanzu ne za ka yi nasara Allah zai jarrabe ka kafin ka yi nasara manzo sama a shekara ashirin da ɗaya nan ba iri jarraba da bai gani ba amma yanzu ta kare makkan ya zo ya ƙwace ta ta zama garinsa garin da aka kore shi yanzu ya dawo ya yi nasara a kansa dama Allah ta'ala masa alkawari ya ce zai cika masa addininsa wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau kariha al mushrikun ko da mushrikai ba sa so Allah ya dauki alƙawarin sai ya bayyanar da addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan ranan mutum dubu biyu suka musulunta a Makka mutum dubu biyu a fatahu Makka suka musulunta manzon ya zauna a garin Makka kwana goma sha tara ka duba fa da kwana ɗaya ta gagare shi kai ƴan awoyi ma ya je umra ya shiga a amul hudaybiya kafirin nan suka ce ba su yadda ba amma sai gashi ya zo ya fatattake su ya kwana goma sha tara a gari ba kafirin da ya sai fito kai me suka yi ma da ya zo ya zauna a safa zuwa suka yi suna mubaya'a wannan ya zo ya ba shi hannu ya dau alkawari ya musulunta kuma zai zai taimake shi wannan ya zo ya bashi haka suka dinga zuwa suna masa shafta suna masa mubaya'a sallallahu alaihi wasallam to wannan bude garin makka da nasara da aka ci akan ƙurayshawa wannan babban nasara ne wanda ba a samu nasarar da ta fita ba addini daga badar da aka karya logonsu to kuma sai fatawa makka wanda fatawa wannan gari na madina na makka shine garin da ya fi kowanne daraja garin da aka haifi manzala sama ta za a ce yana hannun kafurai shekara ashirin da wani abu kaga akwai tashi hankali ya ci kwato shi ba karamin nasara ba ne garin da ubangiji ta'ala ya rantse ya rantse da shi yace la uqsimu bi hadha albalad wa anta hillu bi hadha albalad ubangiji ta'ala ya rantse ce ina rantsuwa da wannan gari garin da annabi ibrahim yi wa addu'a rabbi ji alhazal albalada aminan wajnumni wa baniya an na'budu al-asnam Allah annabi ibrahim ya roki Allah ya sa garin ya zama amintacce ya azurta shi da yayin itatuwa da sauransu tini wa zaitun wa turi sinin wa hadha albalad amin. Allah ya rantse da garin makka amintaccen amintaccen gari kuma shine wanda yake da ɗakin kaba wanda duk duniya ba ɗakin kaba sai a maka. ba inda zaka je kai aikin haji kuma rukuni na addinin musulunci sai a maka. sai a wannan ɗaki na kaba kuma a ce yana hannun shawa. sai sun ga dama zaka shiga yana hannun kafirai inna awwala baitin wubi lin-nasi lallabi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina wani ɗakin garin da yake da safa da marwa ga dakin kaba ga zamzam ga hajarul aswa dutse na aljanna ga arfa ga mina ga muzdalifa a ce yana hannun kafurai kaga kwato shi dawo hannun musulmi wannan ba karamin nasara bane kuma daga wannan da wannan nasaran ne musulunci ya samu izza ta karshe kafirai waɗanda ba su shiga musulunci ba jikinsu suka karya jikinsu ya sanyi kai wasu ma suka zo suka shiga musulunci da sababin wannan buɗe garin makarin kuma da yawansu kafirin dama sun ce mu tsaya ne mu gani Muhammadu yana faɗa da ‘yan uwansa Qurayshawa su wasu kabilu ne daban na Larabawa suka ce mu bar shi da shi da mutanensa idan mutanensa sun yi nasara a kansa Qurayshawa suka ci galba a kansa sun da yana faɗa da su to shi ba annabi bane ku tsale shi kawai sai su zauna inda suke in ko ya ci galba kan Qurayshawan nan suka ce to annabi ne za su yi imani shikenan bayan yayi shekara ashirin da ɗaya suna sauraro da ya zo ya buɗe garin makka da yaƙi ya ci garin makka da yaƙi garin ya zama nasa shi kenan sai suka zo suna ta shiga musulunci kawai suna ta shiga shine ubangiji ta yake cewa idza jaa nasrullahi wal fatahu wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba idan nasaran Allah ta zo aka bude garin Makka da yaki kaga mutane suna ta shiga musulunci afwajan jama'a jama'a a to ai ka gama aikinka da'awa aiki na da'awa yanzu ka cimma burinka saboda haka ka je ka kama wato tasbih ka dinga tsarkake sunan ubangijinka subhanallahi wa bihamdi wa astaghfirullah wa atubu ilayhi kana ta istighfari Allah ta'ala mai karban tuba ne to bayan an yi fatawa maka ne aka samu sai kaga kabila gaba ɗayanta ta zo wajen manzon sama sun musulunta wayannan jama'an su ma su zo sun musulunta wasu ma su zo su ce muna wakiltar mutane da yawa ne a can garinmu mun musulunta a koya musu wani abu na addini su tafi haka aka dinga shiga wato ainihin musulunci a shekara ta takwas aka yi fatahu makka da mutum nawa dubu goma kawai musulmai dubu goma ne in ma akwai ƙari ba su da yawa wanda ba su zo yaƙi ba amma a shekara ta tara zuwa ta goma aka yi aikin haji da mutum nawa aka yi aikin haji da mutum dubu ɗari da ashirin da wani abu mutum nawa suka ƙaru mutum dubu ɗari da goma a cikin shekara ɗaya da wani abu kaga fatahu makka ne ta ta zama sababi na shiga mutane wannan addini jama'a jama'a saboda haka wannan sai zama babban nasara ne ubangiji ta'ala ya ba wa manzon Allah suma ya ba musulmi gaba daya to wannan dukkanin sa da yana ƙara nuna mana darajar manzon Allah sassuma da darajar sabansa da suka ba shi haɗin kai suka tsaya tsayin daka sai an tabbatar da addini da kuma ɗaukakan wannan addini na musulunci wanda kuma shine izzanmu shine ɗaukakanmu idan muka rike shi gamgam ba mu masa riko na sako-sako ba babu wata izza da ta wuce wato ainihin izza irin ta musulunci kuma da wannan ne idan an muka rike addinin mu ba mu ji tsoro ba muka ce za mu tabbaka shi yanda manzala sama ya zo da shi to da wannan ne kuma kafurai za su ji tsoron mu su zama wato su ne mu ne abun tsoro ba su ba su dinga rarrashin mu kamar yadda kafuran maka suka rusuna suka ji tsoro suka sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta ya kara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh warware wannan abun na kafa